وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إخوة الإسلام اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قلنا الإسلام سن الله ربكم عليكم بالرزق والتكريم فقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا جعل الرزق بيده وحده واستودعه خلقه وأسبغه عليهم وقدمه بينهم بحكمته كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا قدر الله الأرزاق وهدى العباد إليها وهدى من يهدي بها إليهم فوهب من شاء بفضله ومنع من شاء بعدله وعلمه والله والله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه وليس ضيق الرزق هوانا ولا سعته فضيلة عند الله عطاؤه ومنعه امتحان وابتلاء فلا إكرام إلا بطاعة ولا هوان إلا بمعصية فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وفي الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أخرجه الترمذي وصححه فمن فوض أمره إلى الله كفاه ما أهمه وكشف عنه ما أغمه وما كفاه قال ربنا وما بكم من نعمة فمن الله خزائن الأرزاق كلها بيده ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا ينقص ما في يمينه متفق عليه وكرمه وعطائه وعطائه دائم لا انقطاع له ما عندكم ينفد وما عند الله باق ومن الله رزق الصغير والكبير ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم لم يدع مخلوقا إلا رزقه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم قال ابن كثير يبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يرضى السحر كتب الله رزق كل عبد وهو في بطن أمه وجعل الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله وسيأتي ما قدر له على ضعفه ولن ينال ما لم يقدر له مع قوة مع قوته ولو هرب من الرزق لأدركه كما يدركه الموت قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا طلب الرزق أفضل مضاجع بعض القوم فأصبح الصغير ينشده والكبير يطلبه ويسعى وراءه وأحاديثه عنه وحوله والرزق ليس باجتهاد وتعب فحسب إنما هو فضل من الله تولى خدمته فلن يأخذ أحد ما لم يقدر له ولن يحرم عبد ما كتب له قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يغني الله ضعيف الحواس والبدن ويؤثر قوي الجسد والمدارك يختار لهم من الرزق ما يليق بهم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه لعباده خبير بصير فالله لا يمنع عبده إلا ليعطيه ولا يبتليه إلا ليعافيه ولا يغلق عليه بابا إلا ويفتح له أخرى نحن مطالبون بالعمل منهيون عن الكسل قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتضب فيح فيح فيحتضب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه متفق عليه ومن اتخذ الأسباب وعلق أطماعه بالبشر في تحقيق غايته ومناه خذل فالخلق لا ينفعون إلا بأمر الله ولن يضروا إلا بإذن الله قال تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى وتأمل ظهور الرزاق في الخليقة وكيف وسعهم رزقه ترى ما تعجب منه العلوم انتهى كلامه رحمه الله يا يا أخي في الله لا تشغل همك بما ضمن لك من الرزق فرزقك لا يبدو لغيرك ورزق غيرك لن يصلك إن ذلك في كتاب وكل شيء عنده بمقدار قال الحسن البصري رحمه الله لما علمت أن رزقي لم يأكله غيري اطمأن قلبي والدعاء باب الرزق المقصود قال ربنا واسأل الله من فضله وفي الحديث قال تعالى وفي الحديث القدسي قال ربنا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كفوتم فاستكسوني أكسكم متفق عليه فالتجأ الأنبياء والمرسلون إلى الله لينالوا فضله ورزقه يقول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ارزقنا وأنت خير الرازقين وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أخرجه ابن ماجه ومن أصلح آخرته صلحت له دنياه ولا ينال ما عند ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا والاستغفار سبب لكثرة الأموال والأولاد يقول ربنا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا للسماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وفي المواظبة على الصلاة من كل العبد بغير حساب قال ربنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدقة تنمي المال وتضاعفه يقول ربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة وصلة الأرحام تزيد في العز والإثم كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه متفق عليه والصدق في المعامله بركه في المال يقول صلى الله عليه وسلم من صدق وبينا بورك لهما في بيعهما متفق عليه وتفريدهم هموم المسلمين والسعي وراء حاجاتهم يحقق المامول يقول عليه الصلاه والسلام من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته متفق عليه والحر من الضعفاء والمساكين يفتح الرزق كما قال عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم أخرجه الترمذي وطالب الرزق معان من الله ما أعان غيره يقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم وبشكر النعمة يزيد الخير ومن شكر النعمة يزداد الخير وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومن لم يشكر النعمة سلبه ربه إياها سلبه ربه إياها يقول يقول تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكل نفس ومن تجلب الرزق ومن الرزق بمثل سد معاصي الله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لم واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون والشح والبخل يمنعان العطاء من الله قال صلى الله عليه وسلم لا تحصي فيحصي الله عليك متفق عليه وقال لأسماء لا يؤتي فيؤتى عليه أخرجه البخاري والغنى من النفس وإن لم يملك الإنسان مالا قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى من النفس متفق عليه وسعة الرزق ليس في كثرته إنما هو بالبركة فيه وفي صحبة من دونك تظهر النعمة يقول أهل السلف صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني أرى دابة خير من دابتي وأرى ثوبا خيرا من ثوبي وصحبت الفقراء فاسترحت ولا تحصل ذا نعمة على فضل من الله فربك يحب ما يشاء ويختار يقول تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ya yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki yewa yewa yayan annabi Adam albarka ya girmama su ya azurta su daga lalatar abubuwa Allah madaukakin sarki ya sanya dukkanin arziki a hannunsa shi shi kadai kuma sannan ya bada ajiyar arziki ga bayinsa ya fararo musu ni'imominsa subhanahu wa ta'ala kuma ya rarraba musu yadda yake so su rayu da hikima sallah Allah maɗaukakin sarki ya yi baiwa ga wanda ya so ya hana wanda ya so da iliminsa da adalcinsa da hikimarsa Allah ta'ala ya rarraba arziki kuma ya shiryi bayi zuwa ya nusar da bayi zuwa ga waɗannan arziki ko inda za su samu arziki kuma sannan ya nusar da wanda zai zo ba bayi da wannan arziki ya yi baiwa tasa mai yawa da falala tasa ga wasu daga cikin bayi kuma ya hana wasu daga cikin bayi da adalci na da adalcinsa da kuma iliminsa wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq Allah ta'ala shine ta tashin ku akan sashi wurin arziki Allah shi ne cikakken mawadaci da zakinsa baya buƙatar kowa kuma kowa yana sa girma da buwaya ta tabbata a gare shi dukkanin wani abu ko sa yana hannun ubangiji madaukakin shi ta kai ta arziki ko rashinsa baya nufin Allah ta'ala ya wulakanta bawa haka na wadata da yalwata arziki ga bawa baya nufin cewa bawa ya fi kowa a wurin ubangiji madaukakin da baiwar Allah da hanawar Allah mana madaukakin sarki dukkanin jarrabawa ce ga bayi ba a samun girma da kusaci zuwa ga Allah mana madaukakin sarki sai ta hanyar yi masa da'a kamar yadda ba a samun koma baya a wurin Allah madaukakin sarki sai ta hanyar kujire masa da saba masa Allah ta'ala ya yi sarki ya ce ku nemi arzikinku a wurin Allah madaukakin sarki kuma ku gode masa wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa a hadisi yana cewa ka sani da abin a ce lokacin al'umma za su taru a kansa amfanar da kai da wani abu to ba su isa ba su amfanar da kai da wani abu ko ƙaƙaye? yake sai san idan Allah ya rubuta wannan amfanin a gare ka kuma da abin ajin su taru dan su cutar da kai da wani abu ko kaka yake to ba su isa ba su cutar da kai da wani abu sai san idan Allah ya rubuta wannan a gare ka al-imam Tirmidhi ya rawaito wannan ne idan tashi duk wanda ya miƙa lamarin sa ga ubangiji madaukakin sarki to Allah ta'ala sai ya isa masa Allah ta'ala sai ya sauƙaƙe masa lamarinsa Allah ta'ala sai ya yaye masa damuwarsa dukkanin wata ni'ima da bayi suka gansu tattare da ita to daga Allah madaukakin sarki take taskokin arziki dukkanin su a hannun Allah madaukakin sarki take daman Allah madaukakin sarki a cike take ciyarwa yau da gobe ba tare da ita babu dare ba rana Allah subhanahu wata'ala kyauta yake wa bayinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ku ba labari ba ku ga abin da Allah ta'ala yake ta ba wa bayinsa ba tun lokacin da ya halicci sammai da kasai babu abin da ya rabu a cikin damar Allah subhanahu wa ta'ala al-Imam al-Bukhari da Muslim karamcin Allah da baiwa ta suna dawwama ba ka taɓa yankewa ubangiji madaukakin sarki ya ce duk abin da yake hannu to mai karewa ne amma abin da ke hannun Allah wanzance ne baya karewa Allah ta'ala shi ne ya lamun cewa halitta arzikinsu ba tare da la'akari da ƙanƙanta ko girma ba ubangiji maɗaukakin sarki ya ce kada ku kashe ‘ya'yayenku saboda tsoron talauci mu ne ramu mu ne muke azurta ku da su baki ɗaya Allah Maɗaukakin sarki bai bar wani makhluki ba face sai da ya azurta shi Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya rubuta arziki Da kowane bawa tun lokacin yana cikin mahaifiyarsa kuma ya sanya wannan arzikin yana neman ma'abocinsa a duk inda yake kamar yadda ajalin mutum yake neman sannan duk abin da Allah ta'ala ya tsara naka ne to zai neme ka zai same ka amma tare da kokarinka da kuma aiki da za ka yi domin samun wannan abu bawa dukkanin kokarin da zai to ba zai taɓa samun abin da ba a rubuta masa ba kuma da abin a ce zai guje wa arzikinsa to da arzikin sai ya zo ya riske shi kamar yadda duk inda mutum ya je sai mutuwa ta zo ta riske shi Allah madaukakin sarki ya ce ya ku mutane ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi shin akwai wani mahalicci ko ma bayan Allah madaukakin sarki wanda yake azurta ku a cikin sammai da kasai amsa ita ce babu kuma Allah ta'ala yake cewa sannan sau da yawa za ka ga dan adam idan Allah ta'ala ya jarabce shi ya girmama shi ya cika masa ni'imarsa sai ka ga yana tunƙaho yana alfahari yana cewa shi kan ubangijinsa ya girmama shi amma idan kuma Allah ta'ala ya jarabce shi ya kuntata masa cikin arzikinsa sai ya dinga kunkuri yana cewa Allah ta'ala ya wulakanta shi ba haka magana take ba babu shakka neman arziki ya hana jama'a da yawa bacci ya firgita su sun kasa samun kwanciyar hankali duk inda ka neme su suna neman arziki ne ko da kuwa Allah ta'ala bai yarda da wannan hanyar ba ba su damu ba ba su da magana ba su da zance sai arziki shi ko arziki ba kawai tsabagen neman tsabagen zafin nema ne ke kawo shi ba falala ce daga Allah madaukakin sarki wanda ya jibinci rarraba shi a tsakankanin bayansa don haka babu wanda yake ɗaukar rabon wani sannan kuma ba za a taɓa haramta ma rabon da yake naka bane wani ya ɗauke shi Allah ta'ala ya ce shin su ne suke raba rahmar ubangijinka ba su ne. Allah ta'ala ya ce mu ne muka kasafta ta a tsakanin muka tsara yadda za su yi rayuwa tun a nan duniya Allah ta'ala baka ga cewa Allah ta'ala sai ya wadata na kasashe ba kuma ya hana wanda yake mai cikakken ƙarfi Allah ta'ala yana yin abin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala kyauta ce idan Allah ta'ala ya hana bawansa sai ka ga ya bashi abin da ya fi wannan abin da yake nema kyauta ne idan Allah ta'ala ya jarabci bawansa to sai ka ga ya yaye mai wasu matsaloli da za su iya samun ka ko yake cikin Allah ta'ala sai ya kulle wa wasu bayin wasu kofofin domin ya buɗe musu wasu kofofin su samu wani alkhairi samu alkhairin da ya fi wanda suke nema ashe abin da ake buƙatar musulmi na kwarai ke yi ya tashi ya nemi na kansa ya tashi ya yi aiki kuma sannan ya nisanci dukkanin gurbatacciyar hanya wadda Allah da manzansa ba su yadda da ita ba a kai ya kasance mai kasala kai ya kasance mai zaman kashe wando Allah da manzansa sun hana haka Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace abin a ce ɗayan ya ɗauki ya ɗauki igiya ya shiga cikin jeji ya yi itace domin ya zo ya siyar ya ɗauko itacen a bayansa to wannan ya fi masa alkai ya dinga bin mutane yana roƙon sun ba su koda sun hana shi ya yi hakan ya fi alkai a kan ya zamto mai roƙo al'imamun bukhari da muslim suka rawaito duwani duk wanda ko da yaushe tsarinsa a rayuwa shine ya dinga sanya rai cewa mutane su bashi to Allah zai tozartar da tunanin burinka ba zai shiga ba bayi ba ta amfanarwa kamar yadda ba ta cutarwa dukkanin amfani da cutarwa daga Allah madaukakin sarki al sun qayyim Allah ya ji ɗansa da rahma ya ce ka yi la'akari ka yi tuba na tsanaki zuwa ga sunan Allah ta'ala ar-razzaq mai yawan azurtawa za ka ga irin yadda wannan sunan ya yi tasiri a cikin halittar Allah madaukakin sarki za ka ga yadda suke kai kawo cikin arzikin Allah maɗaukacin sarki wani sun ko zartar da haƙƙin Allah amma tare da haka Allah ta'ala ya cika musu ya azurta su subhanahu wa ta'ala al-imam al-hasan al-basri yace tunda na fahimta na tabbatar cewa arziki na duka yana hannun Allah babu wanda ya isa ya cinye mu shi kenan sai na samu kwanciyar hankali Allah ta'ala yana faɗa yana cewa ya ku bayina dukkanin kuma yin wata ne sai fa wanda na ciyar ku nemi na ci da ku lalle zan ciyar da ku ya ku bayina dukkanin kuma tsiraita ne sai fa wanda na tufatar ku nemi tufatar wata. zan tufatar da ku al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan wannan hadisin yana koya mana cewa ashe daga cikin hanyoyin arziki wanda yake babbar hanya ce shine roƙon Allah madaukakin sarki da koma zuwa gare shi da nema a gare shi shi kadai shi yasa ga annabawan Allah da manzanni da salihan bayi suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin su samu arzikinsa da falalarsa kamar yadda muka ji alqur'ani yana ba mu labari game da annabi Isa ɗanna na Maryam alaihi salatu wassalam yana cewa warzuquna wa anta khayrul rasikin sai ka azurta kai ne mafi alkhairin masu azurtawa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allah ni ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki da dada na halaliya da kuma aiki karɓaɓɓe to amma yadda lamarin yake yadda sirrin yake duk wanda ya gyara lahirarsa ya gyara tsakaninsa da ubangiji madaukakin sarki to Allah ta'ala sai ya gyara masa duniyarsa kuma ba a samun abin da ke hannun Allah ta hanyar bujire masa ba a samun arzikin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ta hanyar yi masa da'a Allah ta'ala ya ce lallai da a ce za su tsaya a kan miƙaƙƙiyar hanyar da aka yi musu umarni to da mun shayar da su ruwa mai yawa istighfari da neman da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sababi ne dalili ne da ke yawaita zuciya da yayaye kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa akan harshen annabi Nuhu yayin da ya gaya wa mutanensa ce sai na gaya mu ku nemi gafarar ubangijinku lalle ne yawan gafara ne in dai kuna yin haka zai saukan muku da ruwa mai yawan gaske kuma ya daɗo muku dukiyoyi da kuma ƴaƴaye kuma sannan ya sanya muku gonaki masu kyawu sannan kuma ya sanya muku koramu suna gudana da dumsar yin sallah kan lokacinta irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana buɗa wa bawa hanya arziki ba tare da lissafi ba Allah ta'ala ya ce ka umarci iyalanka da yin sallah da ya haƙuri ka a akan yin ta ba ma taɓa ba ma taɓa roƙonka wani arziki mu ne za mu azurta ka kyakkyawan ƙarshe ana samun tsare cikin yin takawa sannan yin ba da sadaka ko da yaushe yana yana raya dukiya yana daɗa dukiya yana sanya albarka a cikin dukiya yana nan ta Allah ta'ala ya ce wane ne zai ba shi rance in ya tashi mayar masa sai ya ninninka masa sadar da zumunci yana ƙara albarka cikin rayuwa cikin shekaru kuma yana daɗa arziki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce duk wanda yake so a yalwata masa cikin arzikinsa ai mai jinkiri cikin ajalinsa to ya sadar da zumuncinsa muttafaqun alaihi yin gaskiya a cikin mu'amala ta yau da kullum tana sanya albarka a cikin rayuwa da kuma dukiya musamman manzon Allah sallallahu alaihi wa bayani game da 'yan kasuwa da mai saye da mai sayarwa ce idan suka yi gaskiya wurin mu'amalarsu suka bayyana abin da ya shafi wannan cinikayyar ba su ɓoye aihu ba to Allah ta'ala sai ya sanya musu albarka cikin wannan kasuwanci nasu ƙoƙarin wa musulmai bakin ciki da ƙoƙarin kai da kawo cikin kusan musu da damuwarsu to wannan yana sanyawa Allah ya cika wa bawa burinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, duk wanda ya kula da buƙatar dan uwansa to shi ma Allah zai kula da buƙata ta kusantar talakawa da mabukata mutane yana buɗe wa bawa tsofa arziki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ku sani fa ana azurta ku ana taimaka muku ne ta sanadiyar rauna nan dan haka duk wanda yake neman arziki a wurin Allah to Allah ta'ala zai taimake shi matukar shi ma yana taimakon kansa ya taimaki wani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake lalle Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa yana taimakon dan uwansa idan bawa ya gode ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa to sai Allah ya ci gaba da lullunta masa arzikinsa kaga rowa da kyashi babu shakka suna tafi da arziki suna da arziki da albarkarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ki lissafe kake goye ta daita ke ma sai Allah ya daita miki ladan amma cikakkiyar wadata wadda ake tunƙaho da ita ita ce wadatar zuci ba wadatar abin duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tara kadarori ba shine wadata ba cikakkiyar wadata ita ce wadatar zuciya kada kai wa uwanka da Allah ya yi masa ni'ima hasada domin ba shi yayi wa kansa ba Allah ta'ala ne ya zabe shi kuma Allah yana halittar abin da ya so ya sanya abin da ya ga dama a inda yake so abin da kake nema na arziki da bukata ka neme shi a wurin Allah madaukakin sarki domin shi ne wanda tattaka ba ta karewa ala wa fadu ibadallahi ala rasulil huda wa mu'atimil bashariyatil khayr faqad amarakum Allah bidhalika faqad إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر